Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon nomba ƙarshen namba tsakiyar namba to insha ga wani kuma mujarrabin mashahurin sirri insha Allah wannan sirrin mujarrabi ne game da tashin asiri wanda duk abin da ya sha a jikin shi baya tasiri duk abin da ya sha na abubuwa baya tasiri ma'ana kamar in yana da matsalolin da suka shafi sihiri ko jefe-jefe ko kulle-kulle wanda duk wani abu da aka yi mishi ya sha abin baya tashi duk abin da aka yi wa mutum ya sha abin nan baya tashi to insha Allah idan kana so duk abin da ya zama na ka sha yanzu nan ya tashi a jikinka kamar yadda tsuntsu yake tashi da fuffuke insha Allah a sha abu yau bi Allah ta'ala in dai abin mai rai ne a yau din in Allah ya da ya fara aiki kuma bi izinin layi ta'ala inda sirrukan ma mutum da ya inda sirrukan da mutum ya sha ko ya kai shekara arba'in a jikinsa bai yi tasiri ba to insha Allah wannan sirrin zai tashi nan take ya ci gaba da aiki a jikin shi haka kuma idan da wani jifa ko wani kulli ko wani sihiri wanda in Allah da ko mutum yana jariri aka yi mishi insha Allah in yi amfani da wannan sirri to bi izinin layi, ta'ala nan take insha Allah duk wani abu mai amfani na sirrika da neman tsari da abin da ya shafi fahimtar karatu da duk wani sirri da aka ja a jiki ko aka sha ko aka karanta in Allah da zai tashi ma'ana dai wannan sirri ne wanda ya zama na jalabun riziki na jawo arziki ibdalin sihiri ne eh, ibdalin sihiri ne wanda suke ce musu dai wanda suke ce mishi dairi Ɗairu ma'ana tsuntsu sarkin tashi to in Allah da duk wani abu da mutum ya sha insha Allah wannan sirri dai sirri ne na adanawa kuma sirri ne na ɓoyewa insha Allah ga duk wanda ya ga yana da wani sirri da yake sha ko kuma in yi abu baya ganin tasirin shi eh to insha Allah ga sirrin da ya kamata ya amfani da shi wanda cikin yardar Allah insha Allah da abin da ka sha Allah da sai ya tashi ya yi amfani da farko idan mutum zai yi wannan aiki insha Allah ana rubuta sun majana na fita da le kafa dubu ɗaya za a rubuta sakiru minu kala in taskaru min na fa inna naskaru minkum kama taskarun za a rubuta shi kafa bakwai idan a rubuta shi kafa bakwai nan za a samu sabuwar ƙwarya a wanke idan aka wanke da sabuwar kwaryar nan insha Allah za a samu kunna shi a dan zuba a ciki za a samu kan hawainiya a tsoma a ciki idan aka samu kan hawainin nan aka tsoma to insha Allah mutum zai samu ah, ah, mutum zai samu zanganiyar gero sai ya dan kafa ta a cikin wannan kwaryar. to idan ya kafa insha Allahu daga nan kullun zai dinga iba yana sha yana kuma iba yana shafe jikinsa to in Allah yadda kowane irin sihiri ne yake jiki zai lalace kuma kowane irin asiri aka sha wanda yake tasiri to in Allah yadda wannan asirin zai tashi haka kuma kowane irin asiri ne da yake jiki yake tasiri ya hana mutum jin daɗi na kulli da warwara da sauran abubuwa to insha Allah wannan asirin zai lalace haka kuma sirri ne na samun kwarjini wanda mutum zai dinga rikida kamar hawainiya yau mutum in ka haɗu da makiyin ka ganka kamar ka zama kamar wani zaki kana mushi wannan haka kuma duk abin da ya je ho insha Allah in yau ya san ka a bakin Allah da in ya jefa abin insha Allah gobe kuma fari zai ganka ma'ana dai sirri ne wanda bi iznin Allah ta'ala mutum makiyinka ba zai taba ganin gazawarka ko wani abu naka ba insha Allah sirri ne mujarrabi in Allah da sai a dan dinga lazumi ita sama da na fata da lan da sakiru minu din insha Allah wannan mujarrabin maganin tashin asiri ne dan neman ƙarin bayani ana kira a 081 300 10609 mai magana alaramma wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhane zaria don neman ƙarin bayani ana yi kira a 081 300 10609